rashin lafiyar mai haya ta haifar da sabon cece-kuce a tsakanin mutane. Ga duk masu bibiyar al'amuran da suka shafi Kannywood sun san cewa jaruma mai haya tana cikin matsanancin rashin lafiya wadda ta sa ta rame sosai har ma wasu ba sa iya gane ta idan sun ganta. sakamakon damkar da wannan rashin lafiya ta yawan Maryam har muryarta ma ta canja domin a lokacin da BBC Hausa suka hira da ita har ta ce malaria da typhoid ne suke damunta mutane da dama sun karyata cewa ba muryarta bace kafin mu ci gaba bari mu dawo muku da wancan sautin murya na Maryam Yahaya wanda a lokacin take cewa ita fa har ta samu sauki to Maryam Yahaya ya jiki jiki alhamdulillah idan ni yanzu ba na riga da na samu sauki to kamar tun yaushe tsawon wani lokaci ne baki da lafiya gaskiya zan yi kaman zan yi kaman wata ɗaya haka to kamar menene ke ki na yi typhoid da malaria ne ina kai ne shi to amma yanzu alhamdulillah na samu lafiya to amma kamar wasu raɗe raɗi suna ta yawo da ake cewa kamar an miki makarko jifa ne ya same ki da ya kwantar da ke tsawon wani lokaci gaskiya ni ba jifa ba ne ba don ban ba san shi ba to kamar dama can kina da wata lalura wacce ta shafi makamancin ko iska ko wani abu makamancin haka wanda kamar haka wasu suke ganin na da alaka da cewa ko wani abu aka yi miki a'a ba ni da iska don ban taɓa yi ba to kamar yanzu ya kike jin karfin ki. a'a jikina yanzu gaskiya alhamdulillah kawai dai sai dai irin dai rashin kwari kuma daman shi ciwo in ka warke sai a hankali kwari yake zuwa to kamar yanzu yanayin zafin ciwon a'a yanzu gaskiya ba na jin zafin ciwon komai ba na ji to kamar daga abokan sana'a wanki na abokan sana'a wani irin gudunma ko karfin gwiwa suka ringa baki zuwa wannan lokaci gaskiya babu wanda bai bani karfin gwiwa ba babu wanda bai zo ya duba ni ba kuma na gode allah ya saka da alkhairi maza da mata na gode soyayya soyayya to sai dai kuma a kwanakin nan wasu hotuna da Maryam din take wallafawa akan shafukanta na sada zumunta suna nuna cewa kamar akwai sauran rashin lafiya a tattare da ita Shafin Instagram na Jakadiya Arewa TV ya wallafa wani labari akan wannan al'amari inda ya rubuta cewa Hasbunallah sabbin hotunan jaruma Maryam Yahaya wadda take fama da cutar typhoid da malaria a cewarta. Jama'a wannan ba shine ma'anar duniya ta maka wa'azi idan ka jin wa'azin malamai da sauran mutanen kirki. Ka biyo wa rudin shaidan da na 'yan duniya. An cutar da Maryam Yahaya kuma waɗanda suka yi sanadin cutar da ita ɗin sun guje ta a halin da take ciki. Tana buƙatar taimakon su. Wannan bincike ne da na gudanar tun da jimawa akan rashin lafiyarta. Allah ka saka mata, ka sa hakan ya zama kafara a gare ta. To daga nan ne sai mutane suka fara tofa albarkacin bakinsu akan wallafar, inda wani mai suna Yusuf Sale ya ce, Ni kam wai sai in ji ana cewa an cuce ta, to wace irin cuta kenan? Inda shi kuma Saddam Ali ya ce, To Allah ya bata cikakkiyar lafiya, amma anya malaria da typhoid ne? ko da yake Allah shi ya kansa sani inda shi kuma MN Hussein ya ce Allah sarki Mero ni kam da za ta ji shawara ta haƙura da ɗaukan hoto ta bari ta ƙara samun sauƙi Mumnur Organic Skin Care shi kuma ya ce Allah ya sa mu gama da duniya lafiya amin sai kuma maganar Mu'az YN inda ya ce kamar ya an cuce ta dama ɗan adam yana iya sa wani cutar malaria da typhoid ne ita kuma sadiya ma kiɗa cewa ta yi me yasa za ta dinga ɗaukan hoto ai baki zai yi mata yawa aliya confectionaries ng ita kuma cewa ta yi allah ya rufe asiri ya raba mu da rudin duniya da talauci domin wani abin shi ke ingiza jama'a allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu bari atu allah ya bata lafiya kuma ya sa mu gama da duniya lafiya zainab modutela ku faɗa alkhairi ko ku yi shiru cuta yana kan kowa sase Allah ya baki lafiya Maryam ita kuma Asma'u Sudaniya sai ta ce Amin ya rabbi ita dama duniya babu tabbas shi yasa idan ka samu ɗaukaka ko akasin haka to ka bi a hankali Sa'adatu Hassan nasiha ta yi inda ta ce ƙaddara tana kan kowa Allah ya baki lafiya isa jinyar ta zama kafara a gare ki amin babu wanda ya fi ƙarfin faɗawa irin halin da kike ciki don haka ki bar wa Allah kowace cuta tana da magani daga ƙarshe gidan gayu collection ya ce amin ya allah allah ya sa mu gama da duniya lafiya high class sokoto kayan mata su kuma cewa su kai to wai ke slay queen baki aje slayin din tunda ciwo ya riga ya yi slayin dinki har ki warke inda shi kuma a abdul ya ce wai wannan yarinyar hiv gare ta ka dawo ka yi famawa ka mana zantar soyayya To mu dai fatanmu mu anan shine, Maryam Allah ya baki lafiya ya kuma sa ka fara ni. Amin. Kai ne ka karya, ba tare